جامع بيان العلم وفضله نع الزهيري حفظه الله وشفاه أما أسل اللتاف كمشيني جامع بيان العلم وفضله نبض مالمي الألامة الحافظ ابن عبد البر النمري الأندلسي muna cikin babin nan mai faɗi kusan kuma ƙarshensa ya zo babi na sha shida a cikin littafin shine babun jami'a Majlisi na talatin da takwas ke insha Allah وقال ايضا ابن المقصى عبد الله بن المقصى يا ساكي فدي yake cewa اذا اكرمك الناس لمال idan kaga mutane suna girmama ka saboda dukiya au sultan ko kuma suna girmama ka saboda makami mulki da kake da shi fala yu'jibka dhalik to kan wannan ya ruɗe ka kai ya burge ka fa inna zawalal karamati bi zawalihima domin daraja na tafiya idan suka tafi idan dukiya ta tafi sai ga an watse an bar mutum wallahi akwai ban tausayi shi yasa a wani kauli suke cewa unsuru aziza qaumin zalla wa ghaniya qaumin iftaqara wa aliman bainar jahilina mutum uku ka tausaya musu ka taimake su ku taimake su aziza ƙaunin zan, mutum ne mai mulki sai ya dawo mulkin babu tausayi yake komawa abin tausayi wallahi sannan wa ya ƙaunin taƙa. sannan mutum mawadaci ya dawo ya zama bai da wadata tun watsewa ake a bashi kaga rayuwa ta zama wani in sosai kuma na ƙarshe shine wa aliman bainal jahilina a jarrabu malami a sa shi kawai tsakanin jahilai yake rayuwa wallahi taba kai wani malami ziyara unguwar da yake zabban tausayi in wiwi malam ya ce wani zubin zai taso ya dawo kawai sun zo sun aje mashinansu a titi a kofar da zai shiga gidan shi ba zai iya wucewa ba sai dai ya fakin din motarsa ya tafi gida motar ta kwana a nan komai zai faru da ita ya magana su zagai yan wiwi kano na yi sai bakin ciki ya kashe mutum wata rana kawai sai zai a zo a ɗau gawar shi Allah shi kyauta to shi ne ya ce waɗannan ababen guda biyu da dukiya da mulki idan suka gushe to darajar mutum tana gushewa walakin yu'jibka idza akramuka li'ilmin aw dinin amma ya burge ka ya baka sha'awa kuma kai fatan tabbata haka idan ka ga mutane suna girmama ka saboda ilimi ko kuma saboda addini wannan ita ce na mulki ana yi ne saboda mulkin in ba a yi ba ana jin tsoron kila ma za a iya ɗaukan mataki a kan mutum na dukiya abin hannun mutum ake nema da yawa sau daka idan abin hannun ya ƙare ya tafi to shi ke nan, sai ya zama mutum bai da daraja amma ilimi shi ne yake da huludi ko mutum baya nan sai kaga ana fito da ma'ashir ɗinsa abubuwansa waɗanda suke gurabinsa na alkhairi sai a ta fitowa da su wasu malaman ma sai bayan rasu wasu ake gane ayyukansu da alkhairinsu a lokacin ake karrama su akwai malamin da zai ta rubuce-rubuce ba a taɓa bugalin ba a taɓa fito da littafinsa ba sai bayan ya rasu sai a ga ashe ya ba a turasul ilmi yulkati sai a fito sai ka ji an ce ya rasu littafinsa kawai da ya rubuta kwara ɗaya mujalladi hamsin a fito da shi amma ba a taɓa sani ba to kaga wannan yukhalli dusmahu eh. da wuya ka ga wani littafi da aka rubuta wanda zallar tarihin masu masu masu masu masu masu wadata ne kuɗi da wuya a cikin ka kaga wani littafi unwaninsa kawai tarihin mawadata ne wanda suka yi wadata suka samu dukiya sarakuna ana musu za ka ga irin su safagi yana da tarihu muluki misra eh, tarihu muluki misra za ka samu wasu tarihu muluki andalus ka gaji an yi waɗannan amma dai ka ga wani littafi an sa masa tarihul ya'i wanda da Allah ya taba gani ya kama ni dai ban taba gani ba a cikin tarajib kawai an ware zalla ban ce babu ba to kaga hatta a hallada sunansu a tarihi ba a cikin sai dai ka tsince su a cikin tarajim haka shi shi shi al-imam zahabi wanda yana cin a duniya wanda ya koya wa mutane tattara tarihin mutane a cikin sirru alamin nubala kai tsaye ma ba zai kawo maka mutum a matsayin nabili ba kawai bi mujarradi kaunihi kawai zamale sai dai a cikin manaƙib ɗinsa ya faɗi cewa ne wa kana zamale ko wata raka sarwatan kafiratan ko wata raka sarwatan bahmatan wallahu alam to ibn al-muqaffa wannan bayani so da haka mutum ya yi ya zama yana da wani abu da zai bari na ilimi kuma ilimin na addini babu abin da ya kai shi daraja Allah ganar da mu wa yuqalu malam ibn abdul barri rahimahullah yace ana cewa salasatun la budda li sahibiha an yasuda ababe uku me su dole ya zama shugaba dole ya zama shugaba dole ya jagoranci me na farko alfikihu fahimtar addini in dai ka koyi fikihu to sai ka zama shugaba sai ka gaba da fatawa in kuma akwai wata gwamnati kila ta kwakulo ka ta baka alƙalanci musamman irin da haka ake yi a lokacin da alƙalancin gudunsa ake yi kaga siyada ce alƙalanci siyada ne shugabanci ne shi yasa ake haɗa su da a ce amir sai a ce wazir sai a ce alƙazi إذا جار الأمير وصاحباه وقاضي الحكم فرط في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل liqadi al-ard min qadi as-sama'i kaga an faɗe su sahibahu a wata riwaya aka ce hajibahu duk dai su ne wazirai ake nufi na biyu wal sai amana in Allah ya azurta ka da amana to sai ka zama shugaba mutane za su rika zuwa su rika maka ajiya ka shi zama shugabansu wal adabu haka idan Allah madaukakin sarki ya baka adabi ilimin harshe da sanin al'adu da yadda kuma harshe yake da tasiri a cikin a cikin al'adun mutane Shi ne al'adar in ka zama kana da wannan sai ka yi ne sai ka zama shugaba eh. shi ƙad abbas mahmud al-aqad ma cewa yi in ka zama mawaki to kai rahamanun ne eh. wa sha'irul fardu bainan nasi rahmanu haka ya faɗi a wata nuniyarsa amma dai wannan guluwi ne sunan ar-rahman ba a cewa kowa sai Allah eh, Allah kawai ake cewa shi yasa wani da aka ce mishi rahmanul yamama manzo sun ne ce masa shaytanul yamama eh, ana ce masa rahmanul yamama ya ce shaytanul yamama to waɗannan abubuwan guda uku idan Allah ya ba mutum su sai ya zama shugaba ko ya ki koya su ya shirya ma wakila lilkuman alhakimi an ce wa lukman alhakim ayyun nasi abdalu a cikin mutane wa ya ce ƙada mu'minun alimun in buturiya indahu alkhairu wujida ce a cikin mutane wa ya fi sai ya ce shi ne mu'minun alim mai imani kuma malami masani da shi mummuni kuma malami in ibtughiya indahu alkhayr wujid idan aka nemi alheri a wajensa to sai an samu in dai za a je wajensa to a nemi alheri to sai an samu alheri ya koya ma ibada ya koya maka mu'amala ya koya maka kyawawan ɗabi'u ya koya maka aƙida sahihiya kaga in ibtughiya indahu alkhayr wujida ga imani ga ilimi Allah ka ba mu Alhajjaju, Alhajjaju bin yusuf al الثقفي wannan sarki da aka yi shi abin nan ba sarki ba gwamna ha hajjaji ya gama duk abin da yake fa ba fa sarki ba ne shi ba sarkin ƙasa ba ne shi hakimi ne gwamna ke iyaka da ya riƙa yawo a tsakanin jahohin musulunci ko kasashen musulunci waɗanda a matsayin jahohi suke ya yi gwamna a madina sannan kuma an haɗa mashi al'iraƙan al-kufat wal ya zama gwamnansu a can ne ma abubuwan shi suka fi tsananta eh kyauta malamai suna da saɓani akan la'anarsa wasu malamai irin su alimamu zahabi suna ganin ya halatta a la'anai an ambaci sunan shi a la'ane shi wasu kuma malamai suna ganin a bashi da Allah kuma la'ana ba ibada ba ce ba inda aka ce ke la'ana ka samu lada eh, kawai la'ana ana yi ne a matsayin ko dai ka ce a more kai da zauna ko dai a more ko kuma kawai imanar mana ba shi bane fanshewa eh. amma ba inda kawai an ce kawai ka zauna kai la'ana ga ladanka nafsu sama in mutum ya kalle su zai ga su ƙamatarwa suke laysa mu'minu bil ani wala ta'ani ko laysa mu'minu bil la'ani wala ta'ani wala alfahishul bazi'i kaga abinda aka fi so shine kada mutum yi to yana da abubuwan sa waɗanda suke marasa kyau da yawa wanda duk yadda ka kai in ka karanta tarihi kuma sahihin tarihi to za ka ga ba za ka ji kana son shi yadda ya kamata ba za ka ƙi shi a wannan ɓangaren kuma yana da wasu mahasi to Allah shi kyauta ya ce li Khalid ibn Safwan ya ce wa Khalid ibn Safwan ibn al-Ahtab babban malami ne daga cikin malaman musulunci kuma masanin harshe ne shi man sayyidu ahli al-basarati yace waye jagoran mutanen basara ga baki daya faqala lahu sai yace masa Alhassan hasan al-basri شيني سيد أهل البصرة شيني سيد أهل البصرة الإمام الحسن البصري فقال وكيف ذاك وهو مولاه إيه. تجي ونأب شتايا يا إذا سيدهم وهو مولاه الهالي شي بغرنباواني فقال احتاج الناس إليه في دينهم يسعى آه، ران كيدتلي هاي متاني سنبقاتيش الدين واستغنى عنهم في دنياهم shi kuma ya nuna bai damu da duniyarsu ba su je su ci duniyarsu amma su zo ya ba su addini wa ma ra'aitu ahadan min ashrafi ahli al-basrati illa Yarumu al-wusul fi halqatihi yace wallahi ban taba ganin wani mutum daga cikin manya-manyan mutanen basra fa masu daraja face kullum yana fatan a ce gashi ya je halkar majalisin al-imam al-hasan al-basri shi yasa shi za a haɗe wata rana alhajjaji din nan yana gwamna wata rana al-imam al-hasan al-basri lokacin ya tsufa sosai ana ta abubuwa sai ya tashi ta kanas ya tafi wajensa zai yi aiki da da da da da da da hadisi yawwa hadisin da ke cewa daga cikin jihadi babba kalimatu haƙƙin inda sultanin ja'ir ya tafi wajensa ya je masa wa'azi mai ratsa jiki hankalin mutane ya tashi aka ce shi ke ne rage mana wanda nake gani cikin sauran mazan jiya shi taɓe ya rage dattijo a basara yau shi ma gashi tashi ta zo ƙarshe waɗannan maganganu a faɗa wa hajjaju a kwana lafiya ai duk wanda ya faɗi ma waɗanda suke kama da su wallahi sai dai mahaifiyar shi ta haifi wani al-imamu hasan al-basri ya gama masa wa'azi a fada ya faɗa masa wa'azi wa'azi mai zafi wa kullahum fi anfusihim qawlan baliyan danna ya fito shine fa yan jarida ai haka ake ko tuntuna ana yi ana zuwa kai aka kara mai latifika a bakin fada kira makalla to gashi yadda aka san hajjaju na yin abubuwa yadda ya kashe mutane kai kuma ga ka zo ka je gabansa menene sirrin abu <laughs> to shi ne ya faɗa musu cewa ya addu'a ne wallahi addu'a ne yace lokacin da zan shiga wajen na ce Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udhu bika min shururihim shi kenan ya sai je addu'a ya faɗa kuma ya masa wa'azi daga baya alhajjaji ya ce me kake so mu maka tattauna su ya ce ai ba ka da abin da za ka bani ya ce a ka faɗa mana muna da shi ya ce kana da aljanna ce ita kaɗai nake so in kana da aljanna ina so ka bani ya ce a kan makalla duka a wajen Allah nake nema ya ce to shi kenan ya ce bisalam alhajjaji kuma bai samu damar yi masa wani abu ba har Allah ya karɓi rayuwarsa haka Allah ya ba shi kariya to wannan shine liyastami'a qawluhu wa yaktuba ilmahu domin ya je ya ji maganganun al-Imam al-Hasan na fasaha da ilimi sannan kuma yaktuba ilmahu ya kwafo iliminsa ya rubuta iliminsa kowa duk wani babban mutum a garin Basra to yana son a ce yana da alaka da al-Imam al-Hasan saboda ilimin da Allah ya bashi kuma Maulani. kwatankwacin wannan malamai suka ruwaito na Hisham ibn Abdul Malik shi ma ya zauna wata rana sai da aka lissafa masa wajen mutum goma shi yake tambaya a game da ilimi sai ya ce waye ya fi kowa ilimin kaza sai ya ce wane ne sai ya ce a huwa minna aw minal mawali wai minna shi namu ne ko nasi ne sai ya ce nasi ne sai ya gintsa baki ya tsaki to ƙarshe shine sai yake cewa mawali ذهب wa بالعلم كله وما تركوا للعرب شيئا kaji shi kenan kun yi sakaci larabawa duk waɗanda ba ku ba sun zo sun kwashe ilimin ko kuma sun baku ba ku da komai ba ku da komai to kaga wannan abun kula ne saboda haka sai alhajjaju faƙal alhajjaju haza wallahi su'udadu sai alhajjaju ce wallahi wannan shine ɗaukaka da shi ake wannan shine shugabanci da shi ake samun shugabanci wanda yake son ya shugabanci mutane shugabanci na gaske to ya ilimi ya san ilimin shari'a ya san ilimin sanin Allah to shine fi cancanta a bashi shugabanci in ka ga an ba da shugabanci ga waɗanda ba masu ilimi ba to za a ga abin da za a riƙa gani hmm. wala tarata idza juhaluhum sadu tun a jahiliya aka faɗi wannan fa kaga ashe a jahiliyan ma akwai wa akwai masu ilimin da ake ganin su masu ilimi ne a cikin jahiliya fa al'asrul jahil domin wannan waka ta al'afwahul audiyu ne al'afuhu al'audi sha'irin jahili eh amma waɗannan baitotan suna cikin suna cin hamasa na abu tammam kitabul hamasa وقال سفيان بن عيينة في قوله عز وجل الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله أما نبياننس أبايا يتشي aw asaratin min ilmin a game da faɗin Allah maɗaukacin sarki da yake faɗa yake cewa asaratin min ilmin shin kuna da wani gurbi na ilimi qala ar-riwayatu an al-anbiya'i alayhi musallam abinda ake cewa al-asaratu min al-ilm shine riwaya daga annabawa riwaya daga annabawa domin shine ilimin da la yunkaru al-wahyi as-sam'u as-sam'u ko as-sama'u abinda aka ji ta wahayi abinda aka ji ta wahayi shine ilimin da yafi kowane ilimi to shine al'asaratu min al'ilm ba ilimin da ya kai shi al-ustadh doktor uh, Muhammad Muhammad Muhammad Abu Musa hafizahullah Sheikhul Balagha yake cewa aka masa tambaya me yasa Allah Maɗaukacin sarki ya ce wa ma'allam nahu shi'ra wa ma bari lahu wa ma'allam nahu shi'ra wa ma bari lahu Allah ta'ala ya tsarkace manzon Allah sama ya ce wa ma'allam nahu shi'ra ya ce ba mu karantar da manzon sama waka ba wa ma bari lahu bai cancanta ya zama mawaki ba sannan bai cancanta a danganta masa waka ba a ce ga baitin annabi sabo ne ka ce ga baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na waka wa ma yanbaghi lahu sai ya ce annan nubuwata wahyu wa anna shi'ra khayalu wa la yastami'ani abadan da wahayi da khayal kawai imagination hasashi rashin tabbas shi kuma mawaƙi ƙa'idarsa ita ce sai ya zama ne sai ya zama takhayyuli in baka da tahayyuli ba za ka iya waka ba abinda bai faru ba ka iya hasaso shi ka ce to gashi in ya faru ga yadda yake ka juya abin da yake fari ka ce baki ne ta mahangarka shi ce an ce shata na ji firan ma shata mai waka kiɗa ba Allah ya gafarta masa wata lokacin da ya je amerika aka tambaye shi aka ce masa firar da aka yi da shi sai aka tambaye shi aka ce masa alhaji mamman shata ga kai yanzu a amerika akwai wani waje da ake ce masa kennedy center ana gayyata manya-manyan mawaƙa su yi waƙa a wajen to da za a gayyace ka a wajen yau ka gan ka ga ka a cikin wajen ya za ka me za ka iya cewa sai ya ce ne ce sunan wajen sai aka ce kennedy center wai shi na ya ba da amshi ku je ku duba wai har ya fara siffanta wajen bai fata jibi bai kawai ce masa aka wai a sunan wajen ka ƙirya kenan shine khayal kawai to kuma duk mawaki yana da wannan in babu khayali ba za ka iya waka ba duk wanda bai iya tahayyulin abubuwa ba to ba zai iya waka ba saboda shiru kulluhu mabniyun ala al-khayal sai kana da hasashi kawai ka faɗi wasu abubuwa iri-iri ba haka suke ba hmm. Allah shi kyauta to kaga al'asharatu min al-ilmi wahayi kenan الرواية عن الأنبياء مي أكا سامو دقى أنبا شين الأثارة من العلم إيه. Allah shi taimake mu yau dai mun ga ƙarshen wannan babi za mu tashi babi na gaba mai mahimmanci insha Allah ta'ala shine babin da zai yi batu akan yadda asali aka hana a yi rubutu aka hana rubuta ilimi farkon al'amari eh, farkon al'amari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubuta hadisansa ne dalili sannan kuma ya aka aka ɗage wannan hannun Allah shi taimake mu Allah kai mu darasi na gaba za mu ga haka da izinin Allah